Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM niya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau Asabar 28 ga watan Satumba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Nigeria, Nijar, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu bisa dukan alamu dai an bar baya ba zani domin mutanen jihar Borno har ya zuwa yanzu na ci gaba da a akan karancin tsaro da zai hana su komawa ƙauyukansu bayan haka kuma za mu ji ta bakin wasu 'yan yankin kudu maso yammacin najeriya bisa kalman da farfesa yami osibanjo ya yada ta sakon twitter inda ya ce zai cire rigar kariya ya fuskanci bincike bayan nan kuma ibrahim garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An rufe rumfunan zaben shugaban kasa a Afghanistan a daidai lokacin da kasar ke fuskantar barazanar hare-hare daga 'yan bindiga da kuma wasu dalilai da suka shafi tsarin gudanar da zaben. Jami'ai sun ce mutane da yawa ba su fito kaɗa kuri'a ba yayin da mayakan ƙungiyar Taliban suka kai wasu 'yan hare-hare suka kuma yi barazanar kai hare-hare a rumfunan zaɓe abin da ya sa wasu 'yan ƙasar suka ce ba za su fita kaɗa kuri'a ba. ko da yake wani dan afghanistan ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa cewa zai je ya kada kuri'arsa muhidin ya ce baya jin tsoro ya ƙara da cewa ya zama wajibi su yi zaɓe idan suna son canji a rayuwarsu an baza dabban jami'an tsaro a fadin afghanistan don kare masu kada kuri'a da kuma rumfunan zaɓe fiye da dubu hudu a fadin ƙasar. Wani jami'in ma'aikatar kula da harkokin cikin gidan Afghanistan ya faɗi cewa akalla mutane 23 suka jakata a 'yan hare-haren da aka kai a kan masu sakon zuwa kaɗa kuri'a ya kuma ce an daƙila wasu hare-haren. jakadan shugaban amurka na musamman a ukraine ya yi murabus a jiya jama'a a cewar kafofin yada labaran amurka da suka ambaci majiyoyin da ke da masaniya a kan batun rahotanni sun ce kurt volker ya yi murabus daga mukaminsa bayan da ya gana da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a jiya jama'a nan take dai ma'aikatar harkokin wajen amurka bata ce komi ba bayan da aka tuntuɓe ta game da batun An ambaci sunan Volka a korafin wani mai kwarmata bayanan sirri abinda ya haddasa fara binciken yiwuwar tambake shugaba Trump. Bayanan korafin sun nuna cewa Volka ya taimaka wajen shirya wata ganawa da aka yi tsakanin lauyan Trump Rudy Giuliani da jami'an Ukraine. mai kwarmatan bayanan da ba a bayyana kowane ne ba ya yi zargin cewa a ranar 25 ga watan yulin da ya gabata a lokacin wata hirar wayar tarho Trump ya nemi taimakon sabon shugaban Ukraine akan ya nemo wasu bayanan da za su alakanta tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da ɗansa Hunter da wani laifi don gurgunta neman takarar Biden ɗan a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a zaben shekarar 2020 da ke tafe. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a arewacin Najeriya sun ce sun ceto yara maza da maza manya sama da ɗari uku da aka tsare a wata makarantar Islamiyya inda yawancinsu an shayi masu duka an kuma keta haddansu. 'Yan sandan sun faɗi cewa galibin mutanen da aka ceto ɗaure da sarƙa aka same su a lokacin da jami'an tsaro suka kai wani samami a birnin Kaduna a shekaran jiya Alhamis bayan da aka kwarmata musu bayanin abin da ke faruwa. Wata kafar talabijin ta nuna yadda yawancin mazan da yaran ke cikin mawuyacin hali duk sun ga labaici da kyarma suke tafiya. Makarantar na ɗaukar ɗalibai ne don ta koya musu karatun alkur'ani ta kuma taimaka wajen sauya tunanin waɗanda suke shan miyagun ƙwayoyi ko kangararru. Ko da yake 'yan sanda sun ce makarantar ba mata da izinin koyar da wani abu kwata-kwata. rundunar 'yan sandan ta ce an kama mai makarantar da wasu malamai su shida a samaman da aka kai a yau asabar aka binne tsohon shugaban zimbabwe robert mugabe a wani taron jana'iza na mutane kaɗan da aka yi a ƙauyensa an zaɓi wurin jana'izar ne bayan da iyalan tsohon shugaban wanda ya yi shekaru 95 a duniya suka yarda a binne shi a makabartar gwamnatin ƙasar da ke birnin harare saboda an wulaƙanta shi An yi taron sujada irin na ɗarikar cocin Roman Catholic a yau Asabar da rana a gidan tsohon shugaban da ke da tazarar kilomita kusan 100 a kudu maso yammacin birnin Harare kafin aka yi jana'izarsa. 'Yan uwa da iyalansa ne kaɗai suka je wurin jana'izar da aka yi kafin faɗuwar rana. junior shuvai gumba chuma yayar grace matar marigayi mugabe ta ce iyalin shugaban ba su damu da yadda aka gudanar da taron jana'izar ba ba tare da mutane sosai ba. ta ce ta yi mu mamakin ganin yawan mutanen da suka taru don jana'izar mugabe kasancewarsa gwarzon mutum a lokacin da yake raye na tuna da lokacin da ya jagoranci jana'izar wasu jaruman kasar a makabartar gwamnatin zimbabwe motocin bas bas ne za su dinga bullowa daga kowace kusurwar kasar don su je jana'izar wasu jaruman amma a zakatan ta yiwu muna tunanin taron jana'izar mugabe zai fi na sauran jaruman saboda abubuwan da yi bari in gaya muku abin da yake so muka yi a yau saboda da bakinsa ya faɗi cewa baya so a binne shi a makabartar gwamnatin ƙasar. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. korafi na dan majalisar wakilai daga masabar uh, goza ahmadu jaha ya yi inda ya nuna cewa har ya zuwa yanzu dai mayakan boko haram na ci gaba da rike wasu kananan hukumomi a jihar borno ga wakiliyarmu madina dauda da karin bayani ba zan ce gaskiya ba ba zan ce kuma abin nan ba shi maganan tsaro ba abu dai wanda ake faɗa a gidan rediyo da sauransu ba amma ya kamata a zamana wanda nake majalisar dattawa kuma ɗaya daga cikin local government da ya shafa in ga mutane halin da ake ciki wani hali ake ciki a karamin a kamar yadda shi dan majalisar wakilai ya tashi ya faɗa a local government ina muna da mazaɓa guda goma sha uku a ciki yanzu mazaɓa guda hudu ne inda mutane suke ma'ana goza fulka limankara da izge su ne inda za ka je ka sami mutane amma kamin lokacin da boko haram su yi takin ɗinmu muna da ƙauyuka sun kusan ɗari duk yanzu wayannan ba mutane a wurin amma ba za ka ce kuma yana hannun boko haram ba don ma babu boko haram din auren mafi yawa ma ba gidaje gidajen da suke na ƙauye shekara hudu shekara biyar ba a yi yaɓe ba ko me yake cewa ko kuma sun rushe kuma rijiyoyi sun kafe mutane kuma tsaro babu so duk mutane daga goza sun gudu sun koma wayanan wuraren da na gaya muku guda hudu goza yanzu a cike gidana ma amma kirce mutane ko ina gidan da aka samu za a zauna amma ba za ka ce kuma ƙauyen da ba kowa ba boko haram ba mutane ba mutane a wurin shine abun da za a ce da a wayansu wurare kauyuka da yawa inda da mutane suke zama sun yi gudun hijira sun koma headquarters na local government akwai kuma kauyukan da sojoji jami'an tsaro suna wurin amma ba mutane don gidajen an kamar yanzu sun zama kango eh, a bayan dutse da muke cewa a goza local government akwai garin gwashe akwai asigashiya akwai barawa akwai amuda akwai gaba duk wayannan ba mutane don me don sun gudun hijira sun koma fulka sa'anan har yanzu a cikin tsoro da suke suna tsoro su koma wayanda suke so su koma ma babu gidajen da za su koma gidajen da suka gudu suka bari an ga an sun rushe irin halin da ake ciki amma boko haram na sha faɗa suna da sansani wanda aka sani guda uku su kansu boko haram su kansu daya a mandara mountain mandara mountain din kuma bangaren najeriya kuma yana karamar hukumata akwai su a wurin su kan soko daga wurin ko shekaran jiya ma an ce sun kawo hari daga can sai su zo suna mene yake hit, and run mm. ko kuma su kawo hari ma mm. suna kan kawo hari su koma sukan zo su kwace dukkan mutane su koma kan dutse din nan ɗaya kenan na biyu su ana zargin cewa bangaren shekau suna sambisa daga sambisa kuma sukan fito dambuwa sukan je buratai sukan je buniyadi sukan kai hari damaturu har wuraren irin wayannan su ne ɗayan bangaren sansanin kenan na uku wanda kuma su ne mafi danja ɗin shine iswaf wanda suke bangaren arewacin borno northern borno ake cewa wanda ya kunshi chadi to a chadin nan sun fi karfi don suna da abin nan kasashen niger abin da ya kama mali suna da alaka da su kuma akwai irin yan ta'adda da suke ba su gudumawa kuma a can din su ne suke controlling kamar kasuwan kifi da sauransu dana to daga can kuma suna kaiwa hari don suna da mutanen da suna aikin su dama terrorist ne dama na iswap din to wancan ya fi danja kuma kwanan nan sun tasamma jami'an tsaro mu musamman sojoji ina samun labari ma cewa ko shekaran jiya sun kashe ma'aikacin da suka rike a wajensu kuma to su ne suke wannan distinguished wannan wannan yaki na barin gawo ba za a ce boko haram tana controlling local government takwas din ba kuma ba za a ce 'yan najeriya suna rike da local government takwas din ba local government da yawa duk loko goma headquarters mutane sun kaura daga wurin don ba za su ya zama a ƙauyukan ba sun dawo to idan sojoji ba su rike da kananan hukumomi takwas kuma su 'yan boko haram ba su rike da kananan hukumomi takwas akwai kananan hukumomi takwas ɗin na hannun wa hannun sojoji na akwai sojoji a kananan hukumomi ɗin nan amma ba mutane daban yake da cewa mutane suna garin ai to yanzu distinguished yanzu yanzu a garin mu akwai mazaba ko kuma gari da ake kiran goshe babban gari ne da secondary school da abin ba kowa a amma akwai sojoji ka ce wannan yaƙi da boko haram din da ake ana samun nasara ne ko dai a koma baya ne yanzu gaskiyar magana an samu nasara akan boko haram mun gode sosai hirar kenan da wakiliyarmu madina daura ta yi da sanata mai wakiltar jihar borno ta kudu wato sanata ali indume to sakamakon zargin da wasu 'yan najeriya ke yi wa mataimakin shugaban kasar najeriya farfesa yami osibanjo na wawure kudi eh, naira biliyan 90 na kasa da aka yi amfani da su a babban zaben da ya gabata wakilinmu hassan umaru tambuwal ya tuntubi wasu daga yankin ga kuma yadda suka amsa sunana muhammadu tasu nickname arzikawo me za ka ce a game da zargin da ake wa usubanjo wanda ya ce zai bar mulki domin ya fuskanci shari'a abun da zai iya ba mutanen najeriya shawara shine cewa su diba abun da aka yi yau tarihi ne fa saboda in aka ce an yi haka ha usubanjo ya fita ga mulkin ga zai kawo sabanin tsakanin kabila yorubawa da hausawa ko wani bai fadi ba zai dora shi a zuciya saboda lokacin da aka bukata buhari ta hau mulki aikin ga kaga an kiro an kali jama'a duk kabilun gaba da hada su wuri guda da alshi guda sai aka sa aka bada osibajo kuma osibajo ya na kan cewa su yoruba sun yadda da su ma suna da anu a kan cikin wannan gwamnatin da yake tiya to amma ba kabila hausawa ne suke zargin cewa osibanjo ya ci kuɗi ko kuma yana cikin badakala kuɗi naira biliyan 90 ba to ba kabilan hausawa ba ne amma dai duk najeriya wanda bai yawo ba duk wanda ya fito daga arewa ko ma wace ciri kabila ce an yadda ba wuce ne kuma aka ce wani abu zai fato daga bangaren arewa an yadda duk wanda yake arewa da fulani ne da wata bai yare ni do bangare arewa hausawa suke mallaka wurin jama'a su bi hankali su yi ankuri saman mutum da mutum dole iri wani abu ba faru a wani bai gani ba sai ce ya gani wani kuma ya gani kuma ba zai fari gaskiya ba salamu alaikum ni ne aliyu mai injin Eh yana da kyau idan cire daga kare shi kaga dole wata ana don wani ci kuɗi a cikin ma'aikata shi ma ko da bai niyan cire daga shi ba sa ci ai mata kashin kasa ya tace cire riga ta yi da shi ma sai a cire mai shi ma sai su kanci shabiya ya daidai haka nan kana ganin haka nan zai ƙara sa a samu ma'aikata masu gaskiya a Najeriya eh tun da dama na ƙi cin cire shawa ba idan haka nan na sama cire riga shi na kasa don koda bai ne shi ma dole a cire mai suna sunana Hassana sarauniyar BTA to me za ki ce a game da zargin da aka wa eh, Osiban ji cewa ya ci biliyan 90 amma ya ce zai cire rigar kariya don ya fuskanci shari'a ya yi daidai saboda mi saboda ba barawo bane mai shari'an ba badakala bai cewa shi zai zai badakala carrin 'yan siyasa ne mu mun sani. Amma wasu na zargin su da wannan badakala ta naira biliyan 90. Ƙarya ne ake mai don cerri iri na 'yan siyasa ne na tsurku na 'yan Najeriya tunda an ga milkin su na gaskiya ne shi yasa aka dora mai wannan sharra. Ba ki ganin cewa ba a yi bincike ba bale a gane gaskiya ne ko ƙarya ne. Eh, to ai saboda yana son a yi binciken ne ya sa ya ce zai cire rigar sarauta ya fuskanci shari'a. In ba yi da gaskiya baya cewa zai cire rigar ya amsa laifin da 'yan Najeriya suka dora mai. Hassan Umar istanbul Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ni tsaro na Allah sarki kan nan tsoro na ramin mugunta. To a gaishe da Hassan umar Tambuwal. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. an ga faifan bidon wasu masu samfurin magoya bayan sanata kwankwaso na yi wa ministan sadarwa isa alifan tami ele sheikh balalau ya ci mummunar ɗabi'a ce a duniya babu yadda za ka yi ka ci zarafin jagora mai matsayi irin wannan ɗaya daga cikin yan majalisar zattarwa na ƙasa baki ɗaya mun yi allah wadai da wannan abu muna fatan kar a sake kuma a ɗauki matakin kama waɗanda suka yi wannan a yi musu hukuncin da ya kamata da dokan ƙasa don gani gawa ne ya ishi wani tsoron allah. ɗan rajin kwankwasi a sabo imamu gashuwa ga naune. mutum ne bai san kai cewa ya zauna yana helar da mutane mutane suke da adawa da tafiyar su ta siyasa ko kuma ya taɓa mai su suka huce a kansa. PDP ta ɗaukaka karar zaɓe zuwa kotun koli don kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaɓe. Buba Galadima shine kakakin kamfen na PDP. In dai fi sabilillahi za a yi mun yi imani za a rushe wannan zaɓe za a tabbatar da a Atiku shugaban ƙasar Najeriya. Shugaba Buhari ya yi ƙaramin garan bawul a gwamnatinsa inda ya mai da Festus Kiyamo karamin ministan kwadago daga karamin ministan Neja Delta. Tasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Profesa Thomas Adeyanju daga Kaduna. da kuma Malam Musa Gamboya Kana Zaria shi ma daga Kaduna. Ga Profesa Adeyanju. Fito, Assalamu alaikum jama'a. Ina muku wannan magana ne daga Kaduna. muna kuma fata cewa ubangiji maɗaukaki zai ba wannan gwamnatin jagora ta sami hanyar eh, kammala nufofinta na alheri da take son mana a wannan babban ƙasa tamu amma kuma fa ya kamata kila mu gargaɗi juna ga abubuwan da muke ganin sun kamata a tuna da su na farko dai manyanmu za su dai tuna cewa Allah ne fa ya zaɓe su domin su taimaki jama'a su lura fa cewa an danƙa musu ne domin su kokarta su gyara mana wannan babban ƙasa. Kada a ɗauka cewa za a yi yadda aka so, a'a. za a yi yadda Allah Ubangiji ya nufa kuma za a samu biyan bukatan mutane. A ɗauki wannan hannu biyu biyu a lura da abubuwan da suka kamata a yi eh, mun san dai manyan mutane ne amma da yana yiwa ne zan ce manyan mutanen fa su ma je magana jari ce littafi ta uku na marigayi abubakar imam akwai gargaɗi nan da suka shafi manya waɗanda aka dankawa mutane irin naku a lura da mutane a ji tsoron allah a tausaya wa mutane a taimaka a duk tuƙuru a ji aiki domin wannan ƙasa tamu muna son kowane mukami ya kasa mutum ya lura cewa an danka mishi amana ne domin ya biya bukatar jama'a gaba ɗaya kuma fa a wani lokacin da kowannen mu zai ba da wato lissafin abubuwan da ya yi ga mu kuma masu goyon bayansu ya kamata mu tuna cewa wannan ƙasa mu. ba za ta samu bunƙasa ko ci gaba ba sai dai mun haɗa kai mun taimaka waɗanda muka zaɓa mun goyi bayan su mun bi dai yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya musamman domin ba zaman lafiya ba ci gaba ba wani cewa da kabilanci ko daga wannan state nake ko ko daga wannan addini nake sai mun haɗa kai kana mu ci gaba wayanda suka so su ɓata mana wannan ƙasa ta wani sashen wannan ƙasa tamu su ma kansu allah sa da zuciyarsu ta juyo su daina a halin ta'adanci a taimaka a goyi bayan jama'a da gwamnati muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta akwai matsaloli da suke ci mana tuwo a kwarya a wannan ƙasa na ambaci zaman lafiya za su samu kila da yadda allah da taimako mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a can arewa gabashin Najeriya waɗanda ake kira Boko Haram. Don Allah a samu gwamnati ta yi iyakacin kokari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi domin ba za mu samu ci gaba ba. in dai waɗannan na ci mana tuwa kwarya da tashin hankali mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi za mu so kuma mu roƙi gwamnati akwai waɗansu fannoni da suke mu musamman ga mu ƙasa mai mai amma duk da haka sai ka ga. ana cewa wai mun sai ya fito daga wata ƙasa daban abin da daban kunya kuma yana ci mana tuwa ƙwarya yana hana ruwa gudu gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala na uku ko na hudun da zan ce akwai matasa da yawa da ba su da aiki sun gama university nasu jami'a tasu amma ga sunan ba aiki gwamnati ta yi kokari ta samun samari matasa aiki eh, wato employment a turance ana bukatar su kwarai kwarai da gaske domin in babu wannan fa ba ba za a samu zaman lafiya ba na hudu ko na biyar sai ka ga malaman makaranta musamman ma wa'anda sai koyarwa primary an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba ko kwan an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani ba ne dan tsugur ne sai ka ga wayan ce an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni to idan muna son gaba fa ilimi yana cikin na farko da za a tanada a dinga malamai albashinsu in ba haka ba ba za su iya koyar da yaran namu ba a galibi dai na ga mun tattaɓa abubuwan da ya kamata a lura da su eh, mu don allah da annabi a taimaka mana a mana gwamnati da tsoron allah a mu kuma magoya baya sai mu su da addu'a da kuma dai bin doka yadda ya kamata to eh, gaggadin nawa nan. muna fata Allah zai karbi addu'ar mu da gargaɗin mu da kuma dai ina fata a huta lafiya. shi ma malam musa yakana ya ce to a billahi min sha'ani bismillahir rahmanir rahim za mu ce a ina lawa na inna ilaihi raji'un halin da muke ciki a arewacin Najeriya abin ya wuce misali domin da akan ce akan yi bacci da ido ɗaya ne to gaskiya yanzu ba ma ido ɗayan ake bacci da shi shi ba ido biyu ake bacci domin ba mu da aminci a ko a gida ko a hanya ko a ofis ko a gona ana cikin wani yanayi hasali abin da ya abin jihar Zamfara yankin Katsina da zuwa su Adamawa zuwa zuwa su maiduguri yobe da sauran wajen manya-manyan garuruwa na shiyan arewa babu aminci da yanki wasu yankuna na jihar kaduna sakamakon waɗannan mutane da suke har-hare wanda ake faɗin filani to ni kuma sai in ɗan kalubalanta ba duk da za a ce filani amma ba dukansu ba to lalle kan inda mahukunta za a ji shawara harkan tsaro fa ya lalace kuma tun daga lokacin da harkan tsaro ya lalace aka ce harkan tsaro ba takarda ne ba kwarewa ba a da a harkan tsaro lallai kwarewa ne domin in kun lura a da lokacin da muke da 'yan doka ai ba boko suka yi ba amma suna da eh, suna da basira game da harkan tsaro su suke zaune da mutane a cikin al'umma suka san waye na waye na banza to amma yanzu sai a ɗauko mutumin kudu a ce a kawo shi arewa shine zai tsara arewa ko ku a ɗauki mutumin arewa a kai shi kudu a ce shine zai tsara kudu to ko da haka bai zama illa ba domin kyauta zamantakewa amma da ya kamata a hada da mutumin arewa nan jajirtacci wanda ya san harkan tsaro tsaro ba kuma takarda ba domin daga lokacin da aka ce kwarewa ne a takarda shi ne zai sa a ba mutum matsayi to babu mamaki sai ka ga a cikin yaransa a wanda ya fi shi basira akan wannan amma sakamakon shi bai da takardan wannan an fifita mai takardan nan to shi kuma wanda yake da kwarewan nan ba zai ba da lokacin shi ba tunda an ɗauki wanda ya bai kai shi basira ba an ce shi ne zai mishi gama game da harkan tsaro kuma sai in ga kamar su 'yan siyasun arewa tamkar ba su damu da halin da muke ciki ba domin a lokacin da suke kamfen za su shiga lungu da sako sun san gidan kowa sun hamma kaga sun jawo talaka suna manne mishi ana hotuna ana wannan ana raha amma daga lokacin da suka kai gaci babu ruwansu da talakawan nan da suka zaɓe su kuma kar su manta sun yi rantsuwa akan za su kare rayukan mutane da dukiyoyinsu amma mafi akasarinsu suna hawa daga kan wannan kujerun sai su manta yanzu muna da 'yan majalisan dattijai muna da 'yan majalisan wakilai amma sai karsa menene suke yi a majalisar nan sai ka ga wani ma yana kan kujeran suna cikin zaman majalisa an faɗa musu ga halin da ake ciki a inda suke wakiltar amma sai ka tamkar ba su damu ba kuma su jami'an tsaro ina kira a gare su don Allah don annaba su ji ba Allah su ji ba annaba kar su ji ba wannan albashi da ake biyan su a duk wanda ya jiyar da mutum daɗi shi ma fa Allah zai jiyar da shi wanda ya sanadin fitan wani kunci shi ma Allah zai fitar da shi daga cikin kuncin nan so don Allah addinan nan guda biyu musulunci da kiristan babu addinin da ta yarda da zalunci don haka idan kai musulmi ne sai ka duba ka ga alkur'ani me ta ce maka game da adalci kuma koyon manzo me ya koya maka game da adalci in kai kirista ne sai ka duba annabi isa alaihi salam lalle lalle adali ne kuma ya kawo addinin kirista hasali ma addini ne na zaman lafiya don haka ya kamata in musulmi kake a jami'in tsaro ka jiba Allah ka jiba annabi ka tausayin rayuka ka taimaka domin a gusar da wannan miyagun abubuwa da yake aukuwa ina kira kuma ga yan uwan mu filani har yanzu lokaci bai kure ba maharan maharanna don allah don annabi fulani mun san su da jin kunya domin filani babu wanda ya kaba filatani jin kunya amma yanzu filani an gurɓatu to lokaci bai kure ba don allah a tuba a ajiye makaman nan a zo a rungumi zaman lafiya kamar a yankin maiduguri bare bari an san su da addini domin duk aka fada alkur'ani za a ce shiyan maiduguri to don allah don annabi ku ajiye makaman nan don allah kar ku yadda wasu mutane su gurɓata imanin ku ya kasance ana amfani da ku wajen kashe al'umma waɗanda suke gurɓata muku imanin nan fa lahira ba abin da za su iya kuma hasali ma kafin a tafi lahiran nan lalle lalle sai an tadda kaskanci a duniya kafin a tafi lahira domin shi Allah baya barin azalimi kira kuma da shugabanni don Allah don anaba ku daina amfani da kujeranku a wanda Allah ya ba ku bisa taimakon waɗannan talakawan nan idan gaskiya ta zo akan kowane ne ya kamata ku yi amfani da gaskiya domin mafi aksari 'yan siyasa kuna amfani da kujerunku sai a kai mutum kotu kotu ta yi hukunci ko a ce a bada da daidai da mutum ko a ce a saki mutum wanda dokan nan ita ta dora ku akai domin tun daga ya zuwa gwamna ya zuwa shugaban kasa babu wanda ya rantsar da shi face da alƙalan da suke hukunci a kotunan nan to ya kamata a jibi Allah a jibi annabi ku duba wanda kotu ta ce a bada belin shi ko a sake shi kar ku mu kotu kangara bi umarnin kotu idan ko kun ce kotunan nan ba su da amfani to ashe kuwa rantsuwan da suke muku ba shi da amfani domin in ba don su ba da ba ku zama ba domin ku kanku idan abu ta habarawa kukan kai wajen wa'annan alƙalan ne ku kuma alƙalai ku ji tsoron Allah duk abin da wa'annan mutanen za su ba ku ƙararre ne gaskiyanku shine Allah zai fidda ku duniya da lahira kuma wanda ya rike gaskiya shine zai zawo ma cikin mutunci duniya da lahira kuma idan kuka karɓi hanci a wurinsu ku iya sani fa ba ku da kima a idonsu. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla a gaida Ibrahim Garba kafin mu kammala shirin namu na yau ga Maryam Dauda ta sake dawowa da labarai amma wannan karin a takaice. To a takaice an rufe rumfunan zaben shugaban kasa a Afghanistan a daidai lokacin da kasar ke fuskantar barazanar hare-hare daga 'yan bindiga da kuma wasu dalilai da suka shafi tsarin gudanar da zaben. Jami'ai sun ce mutane da yawa ba su fito kada kura'a ba yayin da mayakan kungiyar Taliban suka kai wasu 'yan hare-hare suka kuma yi barazanar kai hare-hare a rumfunan zaɓe abin da ya sa wasu 'yan kasar suka ce ba za su fita kada kura'a ba. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe insha Allah za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haili da ya hada shirin da kuma injiniyan namu na yau Kelvin ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.